insha Allah abubuwan da za mu dora shi ne mun yi karatu akan nahisin aure da yadda ake warware damuwarsa da yadda ake bayani akan sai da kuma insha Allah za mu bayani akan hisabin aura hisabin aure abu ne mai matukar amfani domin kada mutum ya fada cikin nahisin aure nahisin auren nan shine auren daya auren hudu auren uku auren shida auren tara dan aure ne da yake da matsaloli da damuwoyi da wahalhalu da addu'o'i mu sani ba kowane aure ne za a ce sai an yi addu'a dole sai an same shi ba wani auren da za ka yawaita kai ta addu'a shirri ne gare ka da ma za ka yi haƙuri da ya fi addu'o'in da kake akan ka samu Allah ya tsara wani abu a cikin al'amuran rayuwarmu wani za mu iya samu wani kuma ba za mu iya samu ba to lissafi yana da matukar amfani da bincike na ramli domin abin da za ka samu ka yi shi wanda ba za ka samu ba ka yaƙuri ka kauce ma abin eh, ba lallai ne komai a ce sai an baka shi ba amma dai an san addu'a tana hararo da abubuwan da mutum yake so in na shari ne ma Allah ya juya masa shi ya zama alkhairi gare shi da haka sha Allah ah, za mu bayani akan burji da kuma hisabi akan aure da ramli wanda za mu abubuwa ah, wanda muka kawo muku da yake cikin sharhul littafi da nake kira da a sharhu mun ba usul insha Allah to yanzu za mu bayani dalla dalla daki daki a shi wannan bayani ne akan hisabi mafi inganci bayani akan furuci da sauransu misali a suna ne adam da hawa'u shine yaya auren za su kasance to abin da zai kasance shine a za buga buga adadin adam 45 ne hawa'u misali a kaddara 15 ne za ka ɗauki 15 45 ga 15 zai ba da 60 to abinda za ka buga akwai lamba bakwai da ake karawa kaga zai zama 67 to a yanzu sai ka dinga rage tara tara abinda zai rage shi ne tsakanin lamba ɗaya zuwa lamba tara to idan ɗaya ya yi saura to za a yi soyayya mai ƙarfi kuma za a yi aure amma ba lallai ba ne a daɗe tare in ana so a daɗe to kar a yi shagulgula a bikin to wannan shine abin da yake tafiya idan biyu ya yi saura aure ne wanda zai tabbata in aka toshe kunne daga maganganu da surututtukan mutane kuma akwai arziki mai yawa da 'ya'ya da kuɗi da kadarori in allah in aka yi auren don neman ƙarin bayani za a zero kira 081 300 idan kuma uku ya yi saura shine bahaushe yake cewa na shiga a ya haƙuri da allah muna magana kuma sai gashi an yi kira to shine bahaushe yake cewa na shiga uku na lalace bayani muke akan auren gidan uku a shine ake cewa na shiga uku na lalace auren babu alkhairi daga karshe mijin zai iya rasa ran shi ne kaga aure a namba uku kamar yadda muke magana akan da isan auren na ba uku to gashi kuma ta wata fuska na opak idan hudu ya yi saura akwai alheri amma akwai karancin zaman lafiya tsakanin ma'auratan kamar yadda muka yi magana a in nan ba aure ya fita hudu ga abubuwan da za a yi kuma za ka ga matsalar mafi yawa daga wurin matar zai dinga tasowa kamar yawan zargi da ƙananan maganganu a idan bere saura to tsakanin ku akwai soyayya da ma'ana da samun 'ya'ya mata fiye da maza amma a ƙarfafa yin dafaɗi don za a samu dukiya da ɗaukaka da samun walwala idan shida ya yi saura kamar yadda muka yi magana farkon soyayya zuwan auren da kyau amma daga ƙarshe ne wanda muka yi magana akan 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan malamai da wasu wanda aka isa da su mafi yawanci su suke wannan auren amma daga ƙarshe harkokin mijin za su dakushe ita kuma za ta kamu da ciwon da zai iya zama ajalinta ko kuma mijin ya sauwaƙe mata ma'ana za a ga irin yawan zubar a yawan jini matsalolin mara fibros na mahaifa matsaloli dai iri-iri wadda a nan duk kudin mijin zai tafi idan bakwai ya saura akwai soyayya akwai soyayya da amana a duk da duk da za a dinga samun saɓani amma kuma ana son juna sai dai kuɗi zai zama kamar nefa yanzu akwai an jima babu sai dai 'ya'ya za su shahara za su ɗaukaka fanni da za su ɗaukaka fiye da iyayensu za su samu ɗaukaka in siyasa ne ko malinta ko mulki ko sarauta za ga allah ya ɗaukaka 'ya'yan ko kasuwanci insha Allah za su samu ɗaukaka a wannan fannin musamman ilimi idan takwas ya saura komai daidai babu yabo babu fallasa sai dai a wani sashi yana rinjayar ɗaya ma'ana za ka ga ita macen ta zama cikakke 'yar kasuwa ko shi mijin ya zama cikakken ɗan kasuwa wasu lokuta kuma matar ita ce ke rinjayen mijin a fannin biyewa ra'ayinta kaga al'amuranta da dama sai dai a yi hakuri da ita idan ta ya saura to tun daga soyayyar za ka ga ana yawan samun matsala har zuwa biki daga ƙarshe dole sai an rabu saboda fitina in kuma aka ƙi rabuwa to gaskiya za a iya samun matsala na mutuwa za ta kifta tsakani ko ya zama an bashi wani abu wanda zai sha ya samu matsala ko ya zama dai an tsananta ko ya zama dai abin da ya zo babu daɗi idan hudu ne insha Allah nan da zuwa wani lokaci za mu kawo cikakken bayani da sauraron abubuwan da suka rabu insha Allah akan wannan bayani akan aure to alhamdulillah ya waɗannan da muka yi dai zai sa mutum insha Allah zai gane nashi bayanin kuma da abubuwan da suka fi dacewa da shi da shi ma yadda zai buga ya fitar da sunan shi kada a manta ko ma dai nawa ka haɗa kai calculation ɗin shi in dai bayani ake yi akan aure Eh, in dai bayani ake akan aure ko ma nawa ne ka buga eh, idan ya baka to in ka tare adadin in kana so ka san wannan abin za ka rage da tara tara ne bayan ka rage da tara tara kar a manta za a ƙara bakwai za a in an haɗa adadin za a ƙara bakwai sai a rage da tara tara to abin da ya ragu daga ɗaya zuwa tara nan to shine bayani akan abin kamar yadda muka kawo shi haka domin bincike yana da matukar amfani kowa ya sani kuma kowa ya iya da dama suna harkar makaranta ba su sani ba wasu suna harkokin da ya shafi hadami ko ne amma abubuwan ya zama ya kasa hawa kansu wasu na sun aure wata bakar iska ta gida da aka kasa sulwanta ko wani abu da ita wani rashin ya ibadali yana bata masa ayyuka wani kuma na sun aure ya sa abubuwa sun yi tabbata ta shi sa maka kawon ko wannan dan takaitaccen karatu wanda mun sani insha Allah zai amfanar da mutane da yawa don neman karin bayani za a kira a 081 300 10609 abin don kowa kira a 080-34-31-21-38 abin da ya sa magana akan aure yana da matukar amfani domin duk daukakar rayuwa ta kunsu ne ta tabbata ne akan aure don haka da allah a dinga binciken malaman hisabi da ramli da aufag da sauran maluma kuma a dinga kyautata musu kuma ba laifi ba ne ka kira ka ce a yi maka bincike akan wasu al'amura naka kuma in malamin ya ce ka bashi kaza ka bashi kamar yadda zaka iya ɗauka ka ba wa malaman addu'a kaza ka ce a taya da addu'a wani abu da dama ma maimakon a yi maka addu'ar gwara a yi maka bincike domin za ka tafi garin kano eh, ka bayar da a yi maka addu'a allah ya sa ka je a nasara to mai addu'a ya yi addu'a kuma ka je baka samu mutumin ba to kaga inda bincike da a ce maka wannan mutumin yana nan ko wannan mutumin baya nan haka ka bayar da kuɗi a yi taimaka addu'a ka samu wani matsayi ba a bincika ba sai ya zama matsayin ba za ka samu ba ko kuma an ba mu wani sai ya zama ka bada kuɗi a taimaka addu'a Allah ya mallaka maka wata mace sai ya zama na ita macen an riga an bayar da ita ko ma ba matar ka bace ba raban ka bane kai kai kana ta addu'a na haka dai gaskiya bincike da da matukar amfani a rayuwar mu don wanda ma muke karfafa mutum abu na farko ya san buɗe tauraro ya san yadda ya haɗa hisabi ya san yadda zai yi komai har muke ma ba wa jama'a shawara akan mutum sun yadda zai yi ma ya ɗau wani hadin wanda zai wata mu'amala ko wani abu da shi don samun sauƙin rayuwa insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara ah, Allah ya tabbatar mana da alkhairi kada manta domin neman ƙarin bayani za a kira 081 300 10609